dole sai mutum ya jajirce haka ne wallahi yauwa yan eh, mata lafiya eh wallahi wai do Allah nan ne unguwar sagagi nan ce unguwar sagagi aikin zo ma ok to dama ina tambayan gidan alhaji Maudu sagagi ne aminu eh, gidan alhaji aminu Maudu sagagi ai ba wanda bai san shi ba ai kowa ya san shi a unguwan nan to shikenan do Allah ko zaka iya kwatanta mini ok ai ba ma kwatanta miki zan baraka ki zan yan mata Allah? A To na gode. Nake faɗa ma ina gefe na bi na tada hankali na akan yarinyar nan. Kai mutumin nan. isa na kwana biyu duk eh sai a hankali ka ce dole sai ka buge wajen zaka hakura wallahi na faɗa ma ka san mu fa mu duk inda muka hanga muka hango wani guri Allah ba ma gudu ba ma da ba har sai mun samu abin da muke so a gurin wani mai isa ba a kira na ne kwana biyu kamata ni ma a dan taɓa ni ma in zo dan eh sarara a normal ne kakka damu ai kayan bros ai na bros ne kawai iya wuya zaka ji kira na kawai ne shikenan sai mun haɗe a kuma ni ma zan tace to madalla ni ma kaina na yi da ce samun domin babu abin da zan da Allah sai godiya da in sami ki a matsayin masoyiya ta ina son ki baby na baby na duk sun da rasa ki ko ban ji daɗi ba tabbas ko shi ne Allah shi ne abin godiya ba abin da zan da Allah sai dai godiya jin mai ki a cikin zukata ina jin daɗi zai rin baki. kada ki damu wallahi ba komai yawa in dai ruwan ne ai Sarayya ba za ki rabu da yaron nan Ahmad ba ba za ki rabu da shi ba ko Ina to me dalilin ki na ana ni soyayya da shi saboda matsiyaci ne ba abin da ya ajiye matsiyaci ne matalauci ne me yake da shi me zai baki me na sama ya ci balantana na ƙasa amma kin dace mishi umma faɗa mata dai ta ji ai ba ta jin magana malama dan Allah dakata ke mal dakata ni sa'ar ki to yana miki magana yanzu wasa miki mari kin ga na kama da sa'ar ki ne malama ke na ruwanki ke da yana da min baki da min baki mara kunya ka gani mai arziki arziki Allah yake bayan bayan su ya au wa'azi zaki mun to tun kafin haife ki na iya wa'azi tun kafin haife ki mara kunya Au, au, kuka zaki ko kukan zaki sai na gaya miki gaskiya. Ko kukan jini zaki. In dai wannan shine kudurinka Alhaji Basiru, kar ka damu. Na karɓi soyayyarka. Ni daman tun ranar da na fara ganin ka, ka kwanta min a raina. A na gode sosai da kika karɓi soyayyata. In dai wannan ne ai babu komai. Dama sai dai wani hanzari ba gudu ba. Menene? eh dalili kamar yadda kika sani cewa na faɗa miki ni babban mutum ne ɗan kasuwa na zo ki ne na ɓoye kaina za ki ko a mota ma ni bana yawo saboda kin san ki da barayi sun yawa a gari yanzu da sun ganka kana dan wani abu sai su ɗauke ka ko wancan haka to shine abin da nake so da ke ki shiru kar ki je ki saki baki kina zance ki nuna cewa da ni kike tare saboda kin san idan kika je kika saki baki kina magana barayi za su iya kawo mana hari duk su zo su ɗauke mu wane ni ni ba za a ji mutuwan sarki a bakina ba Salamu alaikum Abdulsamad Buwa Wai me yasa Abdulsamad Buwa kake min haka ne? Kayan nan na saba baka su, na saba baka su. Oh, wai kana nufin wai dangwata da na bashi wannan kayan? dangwata ai ya riga ka yin bukin shi yasa. To abin da za a yi, ku zo tare da manaja na ofis. Idan kuka zo da shi, ko da ban fito ba ka gane, ku jira ni. Eh sai in haɗa ka da manaja sai a gama kiranis ɗin kayan sai ku je sito a ɗibi kayan. Ok to sai na ji ka, madalla. Wai da dangote na ji kana magana. A kwarai kuwa. Da kuma Abdul Samad Buwa? Abdul Samad Buwa da dangote ai dukkaninsu yarana ne. Ai ni nake ba su kaya. Allah? A kwarai kuwa. Ƙarya ce suka sa. Ai ina faɗa miki idan har na sati ɗaya ban yi oda abinci wannan ƙasar ba. Ai sai an yi yunwa a Najeriya. To ni ɗin na wasa ne? ni ne fa Alhaji Basiru cikakken ɗan kasuwan nan na Najeriya wanda biliyan goma ba ta yi min jari. Allah! Yara na su nake ba biliyan.